قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce, In har ya yi sata, to ba abin mamaki ba ne, lalle wani ɗan uwansa shaƙiƙi wanda cikinsu ɗaya ma ya taɓa yin sata gabaninsa, sai annabi Yusuf ya ɓoye rashin jin daɗinsa da wannan zance nasu, bai bayyana musu ba, sai dai ya ce a cikin zuciyarsa, abin da kuke a kai na hasada da mummunan aiki da kuka aikata a baya shine mafi sharri da wannan matsayin da kuka ɗauka a nan, kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sanin wannan ƙagen da kuka yi.